بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ان شاء الله تعالى ya felo ya guro ganin bai karatun yi mini littafin umdatul ahkam ya alhafiz abdulghani al-maqdisi rahimahullah ya naki babul khushu fi salat babu ne gaga ya tiya natsuwa jidan sallah wani katun ya felo ya guro gbako tsofu gwe gibe ni ya zulhijjaz mana ijira da ya kutun cetu kuba cetu rudidin nina Na ji yi gan be tsofo shi be ni nya etsa october 2013 almiladiya alhadithu sabi wal ishiru na ba da almi'a adisiya shitun shetu e shi begutu عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أهلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بقم اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنجابية واتوني بأنجانية بأنبجانية بجام فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي نانا عائشة توشو بي بويويو نين زاجينا توشالي أي المبرعة من فوق سبع السماوات زاجينا توشي لي كي تندي لغوا daga titan sama gutuwa ba wani na yi mi boye cin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya yi النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام النبي جي صلى دمينيا كايا فوتشو نيغا خميصة ngai kaya na <clears throat> ibe layi layi shi da launi ngai la a'lam ato ajala yin shi bube kala iri iri kakai ngai kpagin bi alamu yau ai kisa'un murabba'un muhattatun bi alwani mukhtalifa iri ya wani watsun zandu caja fainbol ceccija design ko dai iri ya kala na wa ba ka ya ka kaina to yawayi da wuce gaba na biji sallah da fondocin fa nazara ila ahlamiha nazratan annabi da sallah wani wucin cin lelo bayan layin gani bai kala na shi ajin kayan na shirya tiyan shawo na. falon sarrafa dana nabi gun sallah mina kalu fega ga izhabu bi khamisati kayan na na mifaji sallah dana egu ya lada ila eh ya lada ila abijam da ibaza e ba gina ga abuja mana kaya kucewa ya lada abu wa tuni bi ambijaniyatin abijam bi ambijaniyatin abijam ya biya mai gani bai kaya na yi ga ambijaniya kayoyo na lekmana kisa ungalizu mansubu ila baladin tusamma ambijan kayoyo na lekmana wunde laya ga e yi lada ya abuja a to yi layamin na na yi hamisu ana elu da ya abuja ya e go kayan ambijani ya e bi yan biyu wunde kuma wunde laya man shiga ya yi ga ambijaniya ebo ya ji bai juna ambijan a caga yi ejin wucin bugawa ejin wucin a caga a juye ba annabi ga yana la ya Allah kaya na mi faji sallah da na da yiwe ce gondo ce bai ya mina fa inna a anifa an salati mi da sallah man gina wa mi ji shagala alhatini ai shagalatini wa mi ji shagala an kalimi lobuna wa an kalimi wa sallah ngala ga babu nan wa wugwayin tsuwa in dunduna la an kalli wa sakpa mini sallah na yabau an set ji kokaro lawata silent un ji vibration ba ebe na wai vibration yau wa wasa sun wala an kale wata ya sallo mugo ka tuna shi la hadisin nona gai ade wannan tsuwa in dundu na mala an kale wa kyabu daga sallo na biya gani biyu sai dai wa bayyana wa shagala da yi umai na lagunto sallo ya yana eh sai dai yi zai uzuri wuce gabe dabe amma yanzu kiwa bayan dondona la an kalilu waya daga sallaulo ba arkan da nan ka tuba na ila hadisin na wani gayi masallaci alawa panin tuko ba na zai ji bi sallaji nan a gaji shagala don esa yi masallaci cin lewana musamman ya gane da ya biya na wa cabali abali ebe nin na fa masalaci nan e waga ipiya gani be ya shiga dominica tuna kallo kaya ta masalacin galato finji yiwa ba bayan ankali sallaji ta fe lobawa na ya luba ya gboro ma ta ta an ankali zan da cewa ayu je ufi a caga ewu na da alaman doci babu a jimbe yare na laifi da ba a yi zafawo maori ke iri na jawafa na musamman iri na jawa foto ya wuce ba da na biya ya gani biyu kaya wuce shi a caga musulmai goratuwa eh, musulmai goratuwa ganci ma ga kewa tuwara wadda dama na abe kewa le da cewa ga mewanna wannan laifi da ba nan fi katun ya guru babu jam'i bai na solatai ni fi safar babu dana na ke gaya ya tiya wa kusan laguba ke ba wa abeke wa gadon alhadisu samin wal ishiru na ba dalmi'a ya shi tun ceto ba wadi guba عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والإشاء حديث بيد عبد الله بن عباس وتوشوجين دابعين ساقوا بابا قالوا كان Sallallahu alaihi wa sallam عليه وسلم يجمع بين في السفر salatin صلاة الظهر والعصر ga nabi afiya be kiu ga ganda zauna waji kusal la yazuru gan be la sari ke ba idza kana la zuwari sairin wa tati zawana wula cin bai wani lona ba wana ga malaman shiga be kiu ga cani bai wani lona e kasal landun do ga kun wajen da lokaci mu ge ga eza kasro so ita ce wa misali wa ji sallah fushi ji wuce ba sallah ya fushi ga ifo gune wala ya fondo ide sallah gutsun ba to man ji yi na ge gana zuru gaji daji lasar gaji daji musamman ya yi zaguba na fejin jami'i ita ya kasro ne amma wayi gboge na ge gana ya bufalla yin jama'a bu wayi zini bayan ofo shazo bai wuce na amma kabeji ne da laifi da ba wajije mai gani ibu na sahaba biyu sallallahu alaihi wasallam aja loji aga cinje wa man aja lamitu liman na jifi aji wani boga wajije kasu sun na wuji wajibiya eh, amma awa gawa ya je mu ibo kasru ba musamman ya ga yi zaguba efe ji re kafi jama'a jabe na ya yi jani ko jama'a ga gayaji idaji zuru gaji idaji lasar gaji idaji magrib eji kaka ya gaci eji bai lona ba amma yi fe ko moto chape to yana ge gane ya kuke ba ya e kuke ba musamman ko jamu takdim ko jamu tahir tun e ka zuru kun zune ya e bebe lasari ko kwaya ya zuru fata da lokaci lasar jamu tahir da wannan ngai mane idza kana la zar sairin gala man jige na ge gana waga cijo jin dondo da lokaci bo amma wai tatiza kin dona na be jin da jin aci amma ka waga be aci ji bai wai lona wata yau kuke ba e ka zuwa ko be be magribi eh, lasari le fi da ba wa magrib ji wai sha jabiu e boye zana wada ba ku bana le fi da ba amma ga yana ge gana dana wa jima bayna al-maghrib wal isha'i a caga e ku sallayen maghrib gan bai ishe ke ba annabi ya ji ku salla maghrib bai ishe ke ba wa da zauna to na le ba gan bai ka'ida ya zai ja ku kuke ba salla ji tun lajilozu babu zana na ibici na le ba gan bai ba wuyan ahalus sunna ji sahaba na muhammad shi sallallahu alaihi wasallam man jiga ku zuru be lasari ke ba wa abe ke zo ga da wani magribe shi abe ke zo ga da wani amma wala wala alada kendo na al-imam muslim bebe e ga man ji ni sharu shari na wujen sayi muslim na ngan na cele ba na cele ba la ji lozu sallawai ngole wai ya sunna ji sarawai na fila na je ji gadda sallawa jibi shi wani baudan bana fila su mai zuru da bana fila su mai magribi da abe ke oge be ku sallake ba da wa yin shi salawi bogo ji sunna ki da yayin jama'a je na sahaba na bi wani alloja alloja sallah su guta ga yayin da lokaci guta sallah a lokaci guta ga ba lauda asuba zuru bil asri ay ku ya kuke ba magribi she ku ya kuke ba amma ki da yin sunna wace le bagan benne lokaci gutsuwa shaga lawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngama la ngama nabi lawu sahabu jo ngama tatiwo min ba gaga dan eti mas'ala wucin kidin na gayi sunna wannan don duda lokaci bo bugo ka tuna ila hadisin nan da wani gayi bayani na ila mipa ita shari'a wani babu kasri salati fi safar babu dana ne wuwa ga musulmi gadna za wajen kasruna alhadithu tasihu wal ishruna ba'da al mi'a shi tun cetu ni an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma qala صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك حديث بيد غبا عبد الله ين عمر سوچو بي بيو يا زغو بابا قال ونغا غا صحبت رسول الله حقيقة ما بامبا غني بيان صلى الله عليه وسلم بما مفدو بيوني تونه fakana la yazidu fi safar ala rakatain aiza na mi da gani biya na bi na milli wuye be salla ya wajibi shi ta tin raka guba wa salla ugo raka guba bai mi dasan biyu tuna wa babakar sayyiduna abubakar wasu mi dasan ke ba biyu mi loji ke ba biyu to umar to usman bata raka guba guba ma fejan gogo katuna ila hadisin na wani sallan kasru dai sallan na shi raka gun na ga wala wa shi raka guba ga da zauna to man ga sharai na ya gbanin ga sharai ya shaka abdullahi al-bassam khulasatul kalam ala umdatul akam no kana mun ga ji sharai ya taysirul allama ga ezan na fa ezun yo ne zalo ezan na izan alkhairi na ko ezun yo na shari'a da ya daji etiwo wani ezan irin don da wayi na eti tun bo, a eti wace bo ke kasuwanci dina shari'a wabe musulmi na ga lautiya zannabo wadda ya ji kasu kasu masu sunna wani gani bai a kasu iki mana madan kasru jona ga ya la saukiya ya musulmi be zan dace ala saukiya yi to a ce ga ga na ta zuga ya alamar yin sallan kasro na wanda ga lokaci dana umadde ga ikpan shi bai wai lona su ga gun kilomita kaza ko mil kaza man ga ya ga na ta zuga na da wani en don do ya e zan do na ga yi ga shi na man shiga waje kasro wayo sauke kasurun nawa dai mugun ga gana ta zuna gana da wani bugu a de man na jibe fahimta ya ga adadin kilomita dabo ko mele dabo na wagun bai zo amma kin do ijma'oyin ibn al-munzir bai na mutu ga ga irin wuce ga ijma'oyin manji bata a ga iyaka na kasur ba amma wadai ga ya jiye ya eji ya da ga eji na ji maje goba kpata tolati na ji zaje eji ji mallaka wuda ya diga guga ni waje kiyo waje kasro ibn munzir mun bebe ijma wa yamman ji ta shi bogo kabu be gun kilomita na man do shi tuye ko mele na tuye na waje kasro na ga ijma wa yamman ji galaman ga as-sahihu gana ta zugana anna safar al-qasri la ya taƙayyadu bi zamanin wala masafa gayya kaza dana ko lokaci dana a'a wa ma kullu ma udda safaran ustubihat fihi ruhas a da ga yi zata yi zan yi wa loshi zan, halalli wani ya ji na sai babu wurin gai babul juma'a babu ne ba zaye tiyan juma'a to a su musulmi shi di ikaye e kakai ikaye e na musulmi shi di na wuyi titiguki titiguni a da ikaye e titiguni na shari'a biya bai na ikaye dabo yin ayaya ikaye dabo yin zugu ba koya ne ikaye dabo yan mako mako ikaye dabo yin fundundu ikaye ya wunga ikaye to hajjo ikayen su guba ba kwayo wuyi idil adwa gan be idil fitri su guba musulmi jajaye kan jin dondo ikayen ta ciunga ikayen mako mako jumma'a ikayen ni ciunga ikayen su gutsu ba ta hikima madabo na manji kube etiyan amfaniyar ikayen na jauna باب الجمعة الحديث الثلاثون بعد المئة حديث يام شتو شتوغمو عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي قود هو فقال سهل بن صحد من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهكرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهكرة daga basala ya gensa da asa'idi ci so ci be bayu ya zagu baba ga anna rijalan da ya zaba gindo shi ta ma raufi min bar rasulillah sallallahu alaihi wasallam na ji fe be gomi be doshi etiyar min ya rai sallallahu alaihi wasallam mauna mai ayye udin hu shi shigma yiri kice wato a tsuwa min bar ya nabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dai limai je guta ce jin utuba nan fata kwai rikici a jiwo ya wuce ya kashi ya kuci irin ya ci gbade na ji kafin ta jau tutte etiya ja tsoci aji na sahaban da ci ji a febe wa bayani wato iri ci ma kici aji wato iri ci ma kici kafin ta tsawo salo e ya sad sa'ad ofe ga ugamin torfa ilgaba shi ma na aji na wai ci mana ga torfa una sun ne ci mu ci mana ga torfa una algaba ene ya gaba nan gai kuso amma abu man shiga wujin kuso ya kpa ba ya e kpa gan be algaba tu ya bona ngayi da nan doci ci mini madina da nuyo ya di cigban nana kai ga torfa ci cigban ya di da na yi ga algaba tuna kya ga iri bai shi zai je lotun somel ne da di cigban na a ga cigban na yi diwu da shi e ko shi kaza ya shi kaza da na babu ya da di cigban na a caga salu ya labarin ga wakar ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam kama alai hakika tu ci sokwe ne gwagan be aminci afiya na miliyoya digbaro ta tiyan shigman na mimbarin na fakabbara annabi jigan allahu akbar wa kabbara nasu wara ahu a caga zai ji tezu mubanan a tsoke ji kabara wa huwa alal membar annabi matatiyan mumbar yubo ثم ركع كان غو كيجي ركوع فنزل الكهكرة ودونا وكياتشي دقا منبرنا فيدا زمجي فيدا زمجي حتى سجد في أصل المنبر حربي kamin ubeji sujada tatiya kinya mimbara bi mana da na bai ci na, wacce ya tiye mimbara ka to tsawon lau sahabu jikin da na ji sallah jina sun maada na anabi ke na ya fi na ke da tiya mimbarin na hatta faraga min akhiri salati an wa sallah jigumi wani ga lo sujada waju da jizuma zuma shebelat ya gumbakin wani na sujada mimbari wa ke guta har sallah gumi a ci gufejin sun ma akbalan na sallah da ya gumi a nabi feji ya wuza wangishi fokalo fe gangan bayan ga ya ayyuhan nas ya ya jama'i musulmi shi innama sanatu hadha ina lami guta min barauci ji sallah wena lita'tamu bi ebe da bai laye sai da gan sha ne mi kendo na mi jiranan wali ta'allamu salati mai dafife fife ni kendo na mai ji sallah jina Allahu akbar wafi lafzin lafazin da cin gafa salla wa huwa alaiha annabi ji salla ji ta ce min barun na na jibin bai ci gbana dai da na yi gaba ne sun makabbara alaiha biya takbir ji ta tubo sun maraka wa wa alaiha a na annabi kiya rukuji ta ce min barin na wuri ke daga rukubo nazalal kakara wucici daga mimbarin na ya tiye zuma da zumu da shan sumudajo ngai shan gai alkahkara zuma da tun na gai ina disa lawi na ngai ga laifi da buwa na limaya ta da nan doci na latu ta ce ma mu mai jan na jike zumu bana e bayan sallan abe ke pagabe da bai e ci a ci ga a ci ga e za da sallan abe ke lahan doci ga da wani sassan wajen yin doci dole ga ya e zanu da ji zuma e san san doci wa to amma waje-waje ebo tuna wayawa gulawa na na gama ya wugwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa na makatun wuna makatun dole mu wani musulmi shiga mai tuna da ya hmm. bona mai jinjin ya bo ya sassa lami kin dona mai juna kin dona aya bai galla kad qala lakun fi rasulillahi usotun hasana bogo izo shi chufu la to adini huza wangi shi galo agwa ba ina mamu jige ji ca fe a cele ba gan da sun na zo ci fi sa wutu da mai fi sa wutu ga lawa wata ti bici ndo che wutu ma fi amma ke e lawa ibo an kale a lo etun na الحديث الآدي وثلاثون بعد المئة حديث يام شتون شتو موبينيشي an abdullahi bin umara daga ba abdullahi gen umara radiyallahu anhuma so be bayu ya zaguba ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga ga man jaa minkum aljumu'ata falyaktasil zan dondo ta chebo na gabbe na gani ji ga walo masalatin juma'a da ji sallah juma'a fai na falyaktasil ulanufu bugu zahirin hadisin na wai lawi ga wajibi zan dondona lojin mana ulanufu a ci e funuwa ya jijin sallah hadisin na ugwa ga musulmi a funuwa ya jijin sallah eh, wa maganu fu bezo kafi wadojin sallah na ebo sallah ji culu fiu da ali na gega ali kpata na wulu fiu na hali na gega hali kpata na to shin no fiye juma wajibi wa kashi mustahabi man shiga ga etiguba ademini man shi wani shiga no fiye juma wajibi wa wani amma iguya ta tiye wajibi bo wato zandon da na funo jumaya na ga da laifi ibo na yi wajibi musulunci bo ina ka wajen wade laifi wa wai tiya egwalu bada ibo hadisi ne dalilin zai jiga wajibi na. ta hadis na bega guslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim no fe juma wajibi wa ya zan dondo na gmani na zan dondo na ji gani na no fe juma ya ji wajibi dalilin na gaman da ci lagwa su shiga wajibi wa man na ji maga mustahabi wa nan ngai hadis na bega man tawadda'a yawmal mal yawmal jumu'ati fabiya wa ni'ma wa maniktasala falguslu afdal gaza dondo na gajin alula ya fayin juma fayina to ci so ga fayu ma da lagan bai jijin haci wa maniktasala a to zan dondo na gajin alula ya fayin juma fayi ci da ji sallah na to eto ci gawa magan biyu wage amma wa maniktasala zai gano fuci lojin ma na falguslu afdol n'ofu gega ya da isi ne lawiyo na diu ga wa gaze ga alula kawai yin wujilo sallah jijin wufu nuwa na to su dai gawa ma bai wuce wajin wa kokari ji amma falguslu afdol zai ga nofu na nofu gega yi wale ga eba kai da ya usulo wani wugwa ga wuji wajibi da wani mustahabi wa bamba wa waga fuwa dilada amma kawai bai fuwa a yau laifi ba bugu man shiga ya gana boka gana ga yi gaga na ofayen juma dai oyi kiyo oyi mustahabi oyi mustahabi to wasu ibnu taimiya ga etiyan alamarin nan mini gana ji gana uji shara kiri yanayi e sababi ina la nabi sallallahu alaihi wasallam ci gan wa fayin juma wajibi wa wana ya zan dondo na gbani na bi hadis na be ga zan dondo na ga be juma na wala no funa ina la nabi ga gan na ga ga ga anna sahabata radiyallahu anhu kanu ashaba hirfin wa kana ahadahum وكان أحدهم ليس له إلا ثوب واحد ga sahaba ja fi za ja yi na shi gwa ko sina nga yi tuwa wani ito e sina ya jiga da gwabo bugu sa sha shi ma addi kaya gwanni ga allah akbar kaya fashi gwanni ga nga malaga be jumma wa sun ya za ja yawan run gbaji bi shi kan yi nukpa yi na kan yi laibira na ja da jina da tuna da da lone wa da rufiya na ka aga da ne suna ya ci gebe masallaci na annabi ci wa ba farshe da wahilal gusli annabi ci wa ba lo nofu ebo kibo ebo e so sapa na ya ofe tian yin no pa gani be yin rungba na ji ada de tun ba jona bogo e gana tazu gana mugayi mu ga wajibi no fujin mayo ya zan dondo na gayi be shi kan aji rumba ko ya e tsosa kwai ti na kan ti we nu pa na ji ayo na amma za halin na dainiya wani na lafiya wala to bando so ya e engi gice washa wadda wani da tsabta tun na ya e bacci na to ga wai mustahabi na yi mustahabi na gana Beomushi nagayegana mankweng adiniga ete alamari na wana tsoci gugan bi alkhairi eh, iza dai zai suna ji bubuwa da suga gogo na gegana gada lai so sakpa za wangi masalacin an ofu bai zo cilo amma wa ali yau kawa ga ofu ci jalula yau yi mustahabi hadisi yin buru ngai adifiyar shito-shito ba wabe gube ci an jabir bin abdullahi radiyallahu an huma kal ja a rajulun wannabiyu sallallahu alaihi wasallam ya tubu nasa yau maljuma'a faƙal sallaita ya fulan ƙalala ƙal kun farka rakatain jabir egiyar abdullahi wugan kede zaba gindoci mini sahaba joe Mu biya lo masalaci wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu nasa annabi mai ji zawan giji wazo ga ya kutubo wai gan ba ite na gwa tsa be na gwa ta gani be ne e fayin jumma fai annabi ta ti min bara fakal annabi fe ga gan be gin na ga da ba nan ga sallaita ya fulan ya wani wa nafila jani qala la ga milaja na bife ga to kun farka da katin nakin wala na fila raka guba wace wafi riwayatin riwayan da cewa gafa salli rakatai nakin wala na eh, salla raka guba mago ka tuna ila wani gai gaga wajibi wani jin utuba guba jimma wani to idi wato ma utu bayan su ba gaiwa ga wani wagan farko ba wa fedu da yi oke yana a ga hadisi ne lawi ga mustahabi wa izu begin bai raka a tai tahiyyatul masjidi raka guba ya mai sayi masalaci ga nabi jin foro ga wujan a caga e wasan na wani zafe da yi e bayan utuba wani liman ya fedun ɗaya gi sunna wuce kiwo na a caga shari'a dajin na liman ya gaga aliyan hutuba wani zautu ma wani gaga bai na dika fana waje gana eh dika faje liman ga liman magaga da hutuba wani wadda ka faji na filadanya raka guba nukun yuki tura ka guba wuncin mai yawa ga wufan kindo na hadisi bena ebo na yawa ga ya zo shi tukpa liman mu shi tukpa ya katun ya liman tun gama la aji bayani ke na fila na yawa ciwo wuji kindo na man da fahimta ya ga liman ga tatiya min bari wa jiki wa ji fila na a hadisi bai gawa ji na fila ma wudi ufa ga gajin kirji dabo ma ga gora ka guba gama muna da man na jiji bayani ke dai waje na fila o raka dan kafi liman yin ogun ta min bare wani amma ga ogun ta ba wani ga go raka guba gama hadisiyan shi tun ceto rudin guba عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس عبد الله بن عمر وقال كده النبي صلى الله عليه وسلم وفي واجو في خطبة قبع وهو قائم أما وبين وجه خطبة قبع بأن يفرق تيسو باشي بارو بوين جو yafsilu bainahuma bi julusi mucaji ga utuba na be dofe ene lo guba na waji gbaro lo ba Wa watun ya farko da wani waye na wucin ya bace wucin ya bace hadisi ya shi tun cetu rudidin ni an abi ta radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك أنصت yau الجمعة wal يخطب Yaktub لغوت abu huraira un bebe hadisi ke da annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga idza kuta li sahibika wa musulmi wa gabe ga gani na tsowe ji sallah na wani wani gaga na wace ga waga an su so efayin juma fai wal imamu ya liman mata te min bare ji ba kanga fakad lagauta akika waga sakpaga waga na wana ga ta ngole ga susun etun gurojin foro be to kiwa ga tizo to be ga sakpa giza to ko ko da zai da hali wuce ko lo juma mu to gi liman matace min bara ko yana wabi wani na wula ajan yuto koki lade salla be yuto koki wula be a kuma ya yi jan doci wale su suna ogun dana etun gura waje foro be a maga waga bicicin ga bicicin wa waga gagan wuce wasu awa sai dai wasu sun bugo hadisin doci be ga wa man laga fala juma'a tala zan dondo na ga gagan na wana lokaci na liman da hutu ba wani ude jumaya to amma mini shirai na jajiya littafin na musamman shirai ya shek na firu shafiri ji bayani kere sallah jumaya za dabo e bayan jimhuru beti ubana sallah na eh, sallah dabo amma dai lada sallah ga ake wa da lada ikwashica e ngayi ina gwaka ga mini ga manje wani liman da hutu ba wa gaga lada wa gaki amma ban bai hali na tso izagbin e liman ga ko liman ga gabe zai halin hutu bai kin dona na bi ga gabe sahaba da ce da manje ga wuce tso wanda mini ya e ina nan wuna ba amma ka kawai fai ga gobe zan da shi kai to a ce a gama zai ja ɗaya wa hutu ba na to a ga laifi da ba zanna wajen azkarin da ciwo kairi masalaci bai ji wasu shi ba kwa kwa ya gani bai liman wawayen don da wani kin dono bayani shi bai da shari'a wani zai wani liman na bugu haramu wani zagaga lokaci na liman ya ji hutu na sai dai zai ji ajiye da yanan gai liman ya wato bai zai gaga biyu ko zai mutu gaga bai na to sha Allah ta'ala hadisiyan da ya laka tun gikini na nan gai hadisiyan shi sun ceto rudin daidai an abi hurairata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا غزان دندو نغفنوه ekwenye jom ma fena mai nofu nye janaba na sun maraha wuce zanwa da masalaci lokacin farko faka annama qarraba badana man daga lokacin farkon na ne kpanin gayi lokacin jumma waje haji tabbata tun tunna igidi lana kendo de je idi wai gidi ga ni na da ga gidi ga ni lo da je idi wani a ga to ma mayo amma ya bebe ga manji na ga shin ki hukunci juma ya yi saka gida insha Allah ya bebe gun ya wani ali wona yi fi ba ku ba musamman bida wani mugun ide ba ya ci ya ci ga wucin sun mara hafi sa'atil ula ya zaga na lokacin farko ga itu mai gidilla na wati yambo bawai lo ga juma wadda shi bufe jazkar felo to alkhairi ji annabi ga faka annama karraba badana zanna je kutun ku zai lara kun awaye da na ara kun zo aji sadaka ya talaka jigina wa man raha fi sa'ati thaniya zai ga ke lo lokaci ne shi mitu zuma yi gida Allah zona e kana shi mitu na kan ga mu belo fa ka annama qarraba baqara a yaula da yin zai lanan ku aji sadaka na wa man raha fi sa'ati thalitha zan dondo ga lo lokacin itaci e na fa ka annama qarraba qabshan akron wai kotun ku ciyan zai lanan gi karo nan gi ba na ibe gurun ci ko shi na ajin sadaka ne wa man raha fi sa'ati rabiha zai ga lo lokaci ne ni ci nan fa ka annama qarraba da jaja ayula da ya zai la bishaji sadaka ne wa man raha fi sa'ati khamisa zai ga lo lokaci ne ito ci nan fa ka annama qarraba bayda ayula da ya zai la shi kwai aji sadaka na. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى كمن لمن باتيا دغ ميوبو تشبيا غوتا برونا واتسو ملائكة باتا جايكا يستمعون الذكرى أجا فيش تقبا يا تقبانا لمن يبازا وانجيش جنبي آية يتوشي الله أكبر بوغو كاتونا إلى حديث النونه nga yi ga juma'a bai falala e zufu no lo juma'a de falala ngala su ucha gan be kiyo be no fu yo e zu da de lo juma'a de falala ra kun unde falala ga nan ku e bayan to hadaya nan kuma unde falala ga nangi unde falala ga nangi nangi unde falala ga bishe tunda yake adaya dabba gutaga daga nan ko sai rakun sai nangi to hadisin na gama man shi lagwa ban bambe mai malikiya shi ke dai zandon do na lanan rakun ji layya na ladawa ce zai lanan kuna zai lanan kuna ladawa ce zai lanan gina hadisin na gaji dalili mai yau malikiya shi ta ga nan gida ladagan a gaibunan gaya na nabi sallallahu alaihi wasallam wajen sun ya layyana amma a jan raddi a ji malikiya ji ga ina la na bai zo nan gina zo na wa wula ya zo to aluma ja na wule ga nga faya aluma ja ngala wai zo nan gyo to a ci a gabi mini ka tuna ila hadisin na wani gai mala'ika jajaji ya kumi su yi masalacin ya ba fi a kasun na zai ji kan yi benin a ci a gaja ya lada zai ji a kan yi benin an kali mala'ika ji da biya ya jafe ya lada mala'ikan na je karo tun na na ja dada liman gai gadana bogo zai ji big ba su ma lokaci na liman da ni na zan na ji bata a ya yin zai ji sakabe masalaci bena wadda bai sun liman ya ca hutu ba ni wa mai wawa ya safu zai ji a dilada yin zai ji saka bai masalaci na wana faida su kan gani allah akbar gogo jama'i musulmi shi iji kokari fi da ribe masalaci yabo ililui da rekodin cikon na a caga fa'ida yin su shi na ila masalacin nana eh, ka hadisin nana ga gan lokacin na ga yi gada na e eh, gan ga tunna igidi lana arbe lokacin na limaya ga gada ne waga ji lissafi gukin laji sallah gbani wuji lissafi guki mai gidi lalla gbani to wato lokaci gusun na wadi ba ga waga ji lissafi misali a ga fi gutuwa ba ko gidi lalla ba misali gukin laji sallah guki limai da gobe gobe bai ga fiji ko limai da to jin lissafi yawa guki fi bo to wa da lokaci farko ke wa ga gutsun lokaci na waga de lada na waga de lokacin doro na wate zuni wate zuni so na ga yi gwargwado ya karatun yi bo amma zan dundunan begba lokacin nan zuma gwani lada a jikperi bai wajen ya lima ya ci hutu ba ni lima ya gana ni nga wafi gato sun yabe kewaji zan do ci hutu ba da mi gunji wunci bai to kewa ga zanen na shi to zai be na hutu bai da kuwa sallan na kyani ko kwa kafin liman yi wuce ba na mubiyo ɓata layin ni bai da ya goji ga kanga to na gai gurgudu ya karatun ya yi na gurgudu ni jina social barcode alkhairi na da igami egamishiya na muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam social mai ganibi shari na tsoce ka goya wuce ya gubayen igami egamishiya na muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam tsoce ka goya alkhairi yi je tun yali kiyami adina yi wabuna su ko fun yayi shari yi je tun yali kiyami su ko sai gan bin dundu subhanaka bihamdik ashhadu an illa ant astaghfiruka wa atubu